Daga ƙarshe dai an yi zaman sulhu tsakanin 'yan fim da kuma mawaƙi Naziru Sarkin Waka. Hakanan kuma Naziru Sarkin Wakar ya cika alkawarin bawa jarumar Fati Silo kyautar Naira miliyan ɗaya da ya yi. bayan shafe kusan kwanaki biyar ana ta musayar bakakken kalamai a dalilin wutar da ta kama a masana'antar shida fina-finan hausa da kaniwood tun bayan wata hira da aka yi da jaruma ladin cima wato baba tambaya a cikin shirin daga bakin mai ita na sashen hausa na bbc a inda ta bayyana cewa ba a taɓa biyan ta kuɗin da suka kai naira dubu biyar a tsawon shekaru kusan arba'in da ta shafe a masana'antar kaniwood a matsayin ladan aikin fitowa a fim ba wanda wannan ne ya jawo zazzafar muhawara tsakanin 'yan fim da ma wasu daga cikin mutanen gari masu kallo wanda akan hakan ne kuma naziri sarkin waka ya shigo cikin batun inda ya mayar wa masu kalubalanta da ta baba tambayar daga cikin masana'antar kaniwu din da martanin da ya sake dagura al'amura a dalilin furucinsa na ana neman wasu matan a yi fasikanci da su ma kamun a saka su a fim daga wasu autan fuka-fukai a cikin masana'antar ta kaniwu din kuma akan hakan ne a kokarin wasu a cikin masana'antar kaniwu din na mayar masa da martani suka ari irin rigar da ya sanar tuhumar 'yan fim da fasikanci da danne hakkin suka dinga tona wa juna asiri a idan duniya da kalmomin cin mutunci da keta alfarmar juna a shafukan sada zumunta. To daga ƙarshe dai ganin yadda wannan lamari ke ta kasancewa da zubar wa ɗaukacin 'ya'yan masana'antar mutunci a idan duniya ne ya sanya haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu shirya fina-finan Hausa ta Mofan da takwararta ta Arewa Filmmakers Association of Nigeria suka kira ɗaukacin ɓangarorin da ke a gaba-gaba wajen ɗaukar zafi kan wannan al'amari a inda aka yi zaman sulhuntawa a ƙarƙashin jagorancin shugabanni da dukkan masu ruwa da tsaki a harkar a ranar Litinin 15 ga watan Fabrairun 2022 kuma kusan duka fuskokin waɗanda ke cikin rigimar sun halarci zaman tare da mayar da jawabi kan abin da kowa yake nufi da kalaman da ya furta wanda aka yi wa gurguwar fahimta. kuma an fahimci juna har ma aka yi musaba tare da rabuwa cikin annashuwa da farin ciki kuma kowa a cikin bangarorin an bukaci da ya wallafa hotunan da aka ɗauka gaba ɗaya a shafukan su na sada zumunta tun da daga can dama rigibar ta fara. Ga dai wallafar da Naziru Sarkin Waka ya fara a shafukan shafukansa na sada zumuntan yana mai cewa. Alhamdulillah mun zauna kuma mun fahimci juna kuma mun gyara duk abin da ya kamata mu gyara mun fahimci juna. muna kuma roƙon Allah ya saka wa zaman namu albarka amin Allah ya taimaki musulunci da musulmi ya kuma haɗa kawunan mu ya sakawa da shugabanninmu da alkhairi amin To akan wannan zaman sulhu da aka yi bayan takardar sanarwar daga mayyar kungiyoyin Arewa da Mofan din suka fitar daga nan tashar na gudu TV mun tuntuɓi sakataren kungiyar ta Mofan da suka shirya wannan zaman sulhun wato Salisu Muhammad Ofisa kuma ya yi mana cikakken bayani kan yadda wannan zaman sulhu ya kasance da matsayar da aka cimma a ƙarshe. Ga dai abin da yake cewa. to kasan ita kanewood dama gaba ɗaya is like uh, more or like a family wanda ah. zama ne na wanda aka ɗauki shekaru da yawa ana yi kuma akwai shugabanci na manyan ƙungiyoyi guda biyu da mofan da arewa filmmakers association of nigeria ah. sannan ah, akwai wakilcin dattawan masana'antar sannan akwai wata kungiyar mata da ake ce mata kewan sannan akwai kewan Kannywood Women Association. Yawwa sannan akwai zaɓaɓɓu wasu da aka tsuntsuntu saboda ana ganin suna da alaƙa da ire-iren waɗannan matsalolin. So an yi zama na fahimtar juna a ƙarƙashin shugabancin Arewa Filmmakers da Mopan. wannan su ne giant kungiyoyi guda biyu sannan an avoidin ɗaukan wasu kurakurai da aka daɗe ana yi kada a yi maimaita wasu abubuwa wanda suka faru wato duka an kalli abin a tuntuɓe na harshe saboda wani abu ne wanda a zahiri ba haka wani yake nufin wata magana ba amma kamar ana cewa magana zaren bunu sannan kuma idan aka shiga cikin ainihin ma zamantacewar ba irin wannan abin da ake cewa din to an kalli abubuwa da yawa shi kamar daga bangaren kungiyar mata da ta ba da wa'adi na kwana uku cewa naziru ya fito ya ya nemi afuwa su ma sun kalla abin cewar ba haka yake ba sun janye wannan batun nasu shi kuma naziru ya nemi afuwar kowa da yake masana'antar wanda ya kalla a wannan maganganunsa kamar akwai cin mutunci da wani abu saboda ya daɗa maimaita abin da ya ce kusan kowa ya gane cewa abin da yake nufi ba hakan ba ne saboda haka ya nemi afuwar a ita masana'antar sannan kuma ya nemi afuwar duk wanda ya kalli abin a bisa kuskure sannan ita kuma wannan mata da aka yi hira da ita a bbc mm. ita ma duk in ka kalla akwai girma sannan kuma bayan girma akwai wato hira ce ta fiye da awa guda aka daddatse ta mm. aka saka dan hira kalilan saboda haka akwai yiwuwar ita ma tana nufin kamar tun lokacin da suke fina-finai da sauransu duk an kalli waɗannan abubuwa an yi uzuri ma juna sannan an ba da gargaɗi a kan cewa a san irin rubuce-rubuce da maganganun da ake furtawa a kan social media ‘ya'yan wannan masana'antar sannan an yi addu'a an kuma yadda an yi embracing peace a tsakani an yarda da cewa wannan zama ba na karewa ba ne kuma zama ne wanda ake tsammanin ba a san ina za a je ba a cikin zaman to ka ji abin da ya faru an tashi cikin raha akwai wakilcin dama na gaya ma shugabancin zaman shine kungiyar arewa filmmakers da kuma mofan sannan akwai su ibrahim mandawari su kabiru mai kaba su awwal marshal daga bangaren dattawa mm-hmm. su ibrahim gumar mm-hmm. daga bangaren dattawa Na'am, to ban sani ba ranka daɗe ganin cewar mutanen nan suna da dubban mabiya a shafukan su na sada zumunta kuma iya kamar waɗanda za a cewa sun halarci wannan zaman a yanzu ba su kaɗai ne suke cikin wannan rigima ba ana nufin kenan yanzu sulhuntawa da aka yi da su jigajigan da suke tsaka da musayar kalamai marasa daɗi a tsakani ya kawo ƙarshen dukkanin wani ah, ma because wato wannan tarayyar da aka yi ta zaman hmm. wato zama ne wanda kamar supreme wato karshen zama kenan da za a yi a wuce Na majalisar koli. Saboda haka yawa majalisar koli kuma an faɗa musu kowa kai ya ƙara magana kuma ai tun ma kafin isowar wannan zaman an riga an tsawatar in ka duba za ka ga wannan maganganun an tsaye da su gaba ɗaya. Saboda haka wannan babu wani abu da za ka sake ji a cikin masana'antar irin wannan na bayanai na firici da kuma rubuce-rubuce insha Allah. To dangane da matsalolin da kamar aka yi raising ake ta tattaunawa a kansu akwai wani mataki da kungiya ta ɗauka ne na sanya idanu da kuma ganin cewar irin matsalolin da aka yi ta magana suna faruwa din an taka musu birki sun daina faruwa a gaba. Wato abin da yake faruwa shi ne, dama an zo dab da gaba cewa akwai sabon zaɓe da aka yi waɗannan su ƙungiyoyin manya duka an sabunta zaɓuɓɓukansu na ƙasa gaba ɗaya mm. saboda haka wannan abin ya zo daidai da take gina sabuwar masana'antar shirya fina-finai ta hausa saboda ana so a kalli duk inda ake da baraka a ɗinke ta ya zama industry ta zama unified ta zama cewa magana ma in za ka yi baka isa ka ɗauki sunan masana'anta kai magana on behalf of masana'anta ba abin da muke shiryawa yanzu muna ƙoƙari masana'antar kaniyu ta zo daidai da kowace irin masana'anta wadda take da doka wanda za ka ga spokesperson ɗinta wanda zai magana duk irin waɗannan abubuwan da ake samu saboda kowa yana ɗaukan masana'antar ya amfani da ita da 'ya'yan cikin masana'antar da wanda ba 'ya'yan cikin masana'anta ba za ka ji sun ce kanewood kanewood kanewood. Kannywood. To mm. a social media. To wannan ya kau insha Allahu akwai unification sannan kuma akwai abubuwa sosai da za a zo a shirya insha Allahu wanda zai zauna a masana'antar za ka ga cewa an samu unified maganganu ba wai wannan ya magana wannan ya magana wannan ya magana ba tsari za a zo da shi mai kyau wanda kamar za a yi wani abu kamar council wanda zai dinga magana da murya ɗaya insha Allah. A ɗaya ɓangaren kuma mawaƙi Naziru Sarkin waƙa ne ya cika alkawarin da ya ɗauka na bawa jaruma Fatisilo kyautar Naira miliyan ɗaya kamar yadda ta roƙi ya taimaka mata a cikin bidiyon martanin cin mutuncin da ta dinga yi masa akan abin da ta ce ya kira su mata 'yan fim da 'yan iska. Sarkin wakar dai ya tura wa tsohuwar jaruma Mansura Isa naira miliyan ɗaya ne ta ƙarƙashin gidauniyar ta na Today's Life Foundation a inda ya buƙaci Mansura Isar ta nemi fati solo ɗin tattauna don sanin harkar sana'a ko kasuwancin da za a ɗora ta a kai. Kamar da yadda Mansura ta wallafa saƙon shigar kuɗin cikin asusun bankin gidauniyar ta ta kamar haka. Assalamu alaikum, Malam Naziru Sarkin Wakar San Kano ya aiko da naira miliyan ɗaya cikin asusunmu na gidauniyar Today's Life Foundation domin mu taimaka wa Fatima Fati Sulo juyawa. ya ce ya yarda da tunaninmu ne kuma ya yarda za mu yi mata abin da ya dace fatima tana godiya kwarai da gaske